الحمد لله الذي جعل التكوان لباس الصالحين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه كان إلى يوم الدين. كرامنا سيد القرآن في كتاب الإيمان آمنت دين آدم وأما ما تذكر في مناولة وكتاب أهل العلم بالعلم babu ma da sauran ba mai bayani kan abin da ake an mutuntun munawara a kan munawara abin da aka ce munawara mun yi bayani shekaran jiya amma su dogon littafi wata ta rubuta ko kuma lauyoyin ka sai ka ba almali ke da na ba ka shahe duk abin da a cikin lauyoyin na na wurin ha'ani kai ba su daga gani wani shi aka ce munawara munawara ina da ijara ana riwaya da ita munawara babu ijara akwai sabanin su ma sun ce ana yi wannan kuma sun ce ba a riwaya da ita wata sha da aka yi gudun sannan kuma waɗanda suka sha wadda ma'abuta suke farkotawa suka suke kasance ta zuke da bayanin ilmumuka yadda da bayani ba a garuruwa wa tsara alisu ala da shi na saha usmanu al-masarifa usmanu al-afana ya rubuta al-masarifa qur'anai baba an da ha ila al afaki ya aika zuwa da kafanni ya aika madina ya aika kusura ya aika kufa ya aika sham ya aika bahrain ورأى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ويعيان سعيد ومالك sun ga malaka da aiki wata sun ga ainihin rubuta ilmi ka aika wani malami shi riwaya wannan abin da gare ka sun ga wannan ya da a wannan daga cikin a da ke samu hadisi suna cikin wata ko biyu wanda ya kasance an yi tabani a kan shi ne ga ta da da hadisai ka aika malami ke ga hadisai nan da kan tashin da gare ni shi ina halatta ko bai halatta wasu malama sun ce babu komai ana yi malikun anasin da yan tilin ana asari da abdullahi ne umaran na asimin da umaran na hadari ne da ana ana yi wa hasan da ba a halin hijazi wasu daga cikin maluman hijaz sun kawo hujja shi munawara da munawara في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على حديث صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير lokacin da ya rubuta takarda ya ba sarkin yaƙi ne wato ya rubuta da kitaba takarda ya ba shi da sarkin yaƙi ana ce Abdullahi bin Jashi ya shiga takarda kada ka bude ka kada takarda sai ka kai ko shi ta da wannan takarda hatta tabluga makama kaza wa kaza sai ka isa wuri kaza ka isa wuri kaza sannan ka buɗe falamma balaga zalika makana lokacin da kai wannan wurin ala abu ya ko a takarda kan ta Allah da ka mutane da mutanen da suka da su an ce su tabbas ne ya bude ran suka da karanta mu. wa a ahbarahum bi amri da sallallahu zama wasallam ne ya faɗa musu abin da mutum Allah ya umurce su da su aikata aka ce mutum suka dawo mutum shi suka tsaya suka aikata da abin da mutum Allah ya aikata wannan kaga wata ake kenan alkitabu da ya kasu kana rubuta takarda ka aika malami da hadisai kace ni karanta kana da Abdullahi bin Jahil wato Allah ya rubuta takarda ya kure bashi yace kada ka bude ta sai ka kai wuri kaza sai ka zo wuri kaza sannan ka bude da ya zo kuma bude ya karanta masa abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya wannan shi ake dawa cikin ko wannan shi a ra'ayin wannan al'umma ji malamin Bukhari ya ka hujja da wannan hadisi na a sanar da ya aika wani ba mu da ya kore shi ya kori wannan mutum an yi lafa abu ko أن رسول الله صلى ta yi وسلم حديث من زوحة فأتى لكتاب من رجلا يا أيك ولمسلم تكرداتي ana ce mishi abdullahi bin muzafa fa amara ko ya kore shi an yarda ba shi baya wannan takarda ila adimil baharaini da sarkin baharin wanda fa abu azimul baharin shi kuma sarkin baharin shi wanda suka da ila kisra zuwa kisra wanda kuma tsara abu lokacin da takardar manzon Allah ta kai da hannun kisira, manzon Allah na kiran kisira zuwa da imani da Allah da imanin cewa kuma shi annabi manzon Allah na masu abu ta kake to na takarda wanda shi ibn Harim a zuhuri ya ce ba ta da shi an zamna muka yi ne hakika inda muka yi abin da ya ce ala ya ce fada a alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah ya mutu mugunya addu'a an yi mummar da su a kirke ce su kullum da ke ko wace in kirke ce ba lokacin da ta kada ta kai ga istira ta manzo sallallahu alaihi sallama ya karanta takarda ta ya fushi cewa ya wai shi ne mai mulki wanda suka ce kusan shugaba na duniya za a kira zuwa ga wani addini wanda ba a da ya kai ba lokacin na ta ke shi da takarda sai ya tsoko takarda ya rubuta ya ce a kai ga wani harfi ne ana jiri ba za kina yama abin da a cikin da ke yan aka zo da wani takarda a karanta ma ba zan fita a gaya miki cewa akwai wani mutum daga cikin larabawa wanda ya kasance mai kwarai na ya ke wani shi a nan don hakan da ta aika ta rumawa zuwa gare shi cewa shi kuma da zuwa na magana da yi in ya tuba shi ke na gane shi idan bai tuba ba ku zama da shi da kawo min kai ne bai tuba shi kuma ba zan sai mu wata takarda ya ba shi daga wasu zarumawa guda biyu ce ga ta ku kai ma Muhammad wanda ke shi manzo Allah su kai ma manzo Allah takarda ku takarda karanta ya ga an ce wai in bai tuba daga magana ta wuce shi daga Allah na kawo kai sai mu ke da shi sai ya ce mutu ga takarda ku gani abin da ake takardar wa'adani rafi'i da tarkira Allah ya yi min alkawarin kashe kira shi yau da kaza wa kaza rana ta kaza da rana ta kaza wa fi shahar kaza cikin wata kaza da aka yi wa ba zan kashe da ko ta kaza ya diba ya karanta sai ya shuru sai shi to in dai annabi Allah ne wannan abin da ya faɗa da faru ana nan kira sai kasance ɗan ne ne mulki sai kai sai da ba ya kawo gaba zan cewa hakika da ya ba ta kaddata ta manzo ya ganar da manzo Allah ya faɗa da nuna ya ga kuma cikin watan nan da manzo Allah ya faɗa da nuna shi kenan sai ya ɗaya ko manzo Allah ta kaddata da shi da dukkanin fara samun a cikin da masu sai ne ko ya kana da shi a da wahala ne ba Allah na ya yi mini halatta waje ne ka sani da kashi yau da kaza shahar kaza. bai faruwa ko to sai ga shi kuma abin ya faru daidai da manzo Allah da ya na ko eh? to ai duk irin waɗannan ma'anar wannan hadisi na sai su diba ma'anar da zuwa sai su jinjina wa manzo wato zuwa manzo Allah shi da irin wannan zuwa manzo Allah shi shi ne wannan da kai ne marma wa wujuh sallallahu alaihi wasallam Thank you. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اخبرنا شوبه واتى عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب منظور على روح تكدا او اراد ان يتفقه منظور على يده شروح تكدا وقيل يموت احجى منظور الله صلى الله عليه وسلم aka aka yi cewa annabin hakika cewa su wa taunumawa ko kuma adamawa لا يتركون حسابا باب كلام تكدا إلا مصدوم في وجه الحساب تكدا إن بعد تبغى أفراد تكدا saboda cikin ka a tara da cikin takarda idan aka rubuta takarda aka sa cikin ambulan aka maki sai kuma a da buga bayan da cikin takarda farko da ƙarshe kuma sai a bayan wannan a takarda aka maki kuma sai a komo buga stamp wannan nadiri ne wanda ya kasance shi dan sako wanda an gaba ta da ba zai buɗa ta ba sai idan ya buɗa ya kai wanda ba zai taɓa ba ko a cikin nan ya an gaba ta da bai ta a cikin da a cikin ta ba su sarakuna suna hakan ga domin wanda dono a cikin su tsakanin abin da suka tsakanin da sarakuna yin su to sai haka gaya manzo Allah cewa ainihin wasan su rumawa ba za su karanta takarda ba sai wanda suka tsakanin da don haka ga watan fata haɗa hata sai mazo Allah ya tazo ne ne ta zai na azurfa ne na ɗan abin da an rubuce gare shi muhammadun rasulullahi an ce shi da zo ne shi da shekara shekara ne gare shi sadarun muhammadun sadarun rasulullahi abin da an rubuce gare shi wannan zo ne da ya shi ana da ya ce sa’an ne an zuru labaya da jifi ya jiki kamar sai ina kallon wani iya ainihin wannan zurin da hannun masu sallar lafa sallama aka ba da wani labari ya koma don sai ya ma ce amma ta ce yanzu hakan da kamar ina ganin wani zobe sallama to shi zobe wanda ba sallallahu alaihi wasallam ta idan ne aka yi takarda sai shi wannan zobe sai a kaga tawada sai a yi haka sai yi danna in ya danna da gani wannan an san da ina suka dani suka da da ya to da wanda ya gari shugaban kasan da ya fi kowane shugaban kasa girma duniya sai ya to ga shugaban kasan duniya gaba ɗaya da na a asinaka ka bata da nasi ba shi da wannan zai to shi da wannan gobe ya mazo sallallahu alaihi wasallam mai mutum mutum rasulullahi bayan da sun mazo sallallahu alaihi wasallam sai kasance wannan dole sai a wuce duke ta shi ga yana shi daidai da mazo Allah ya kama shi ma in ya cika da zai cuta da wani khalifa na mazu sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi wanda zo da kuma khalifa na biyu shi ne kuma wanda zo ne ya kasance ga yana shi da yana shi bayan da shi khalifa na uku shi ne Usman wanda zo da shi da yana shi sai lokacin da Usman ya zo cikin wata rijiya ta shi wadda take bin Usman ya zo ya nemo kowa ta biyu a rinsu an ce biyu a rinsu ya zo ya biyu wannan rijiyar domin a wanda ko gani wani aiki ce wani zo da ni ce riga ta shi fara shi ne ya wannan hajjar a wannan kuma a fadin ta aka ya shi wannan rijiya ne har ƙarshe ta bakin wannan zo ba ya a ƙarshe wannan zo da kike shi ta nan tashi da gani yanzu kaga watan halifancin waɗannan dukkanin su kiyaye saboda kowane su ya yi amfani da dobin da aka hannun wato sallallahu alaihi wasallam nan sai ake mulki saboda abin da aka shigire shi muhammadun da su da sallallahu alaihi wasallam to a cikin kaga wannan sun ba da yarda Allah ba wani ba zai sa dobin da mutum Allah ta gada su dobin nan ta da yau da samu yarda Allah a shi a muka ya samu yarda Allah a umar ya samu yarda Allah Usman ya kamar da Allah Aliyuna Aliyuna al ya kamar da Allah da dukkan waɗanda halifofi na nan manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya kare gare su to shine wa kuntu li qatada sai ba yake wa qatada man qala na kasbu Muhammadu rasulullahi sai shuba yake wa qatada wanda yayi riwaya daga anan ya cewa ya gaya maka cewa a da an rubuta da zobe na muhammadu rasulullah ala an ce ce an ba a ƙara ya majalis mai bayani akan wanda ya zama inda wurin zama ya fiye gare shi idan ka zo kamar yanzu na majalis ya yi ko da ka zo ko ina ya shiga sai ka tsaya kai ƙarshe ba ki ya kai ka samu shi sai ka tsaya. kada da ta da wanda kuma wanda ya ga watan hili cikin taro ya kusa ya kusa sai da sokin ya zauna amma saboda ni al'akon jatan ta ya gani ya yi wani hili cikin taron sai ya kusa sai da zuwa zauna sannan ya zauna wannan kuma wahala ya fara babin kenan a kan matsala ko babu da ta'ada haisu yanzu ilai na majalis وما رأى فرجة في حال جلسك bayan bayani akan wanda ya zauna ƙarshen jama'a bai shigo ciki ba da shi ko wanda ya kasance ya kuso ya kuso ya kuso saboda yana cin kan wuri sai ya iso wurin sannan ya zauna wa tsada hayar da ya tafi ilai da tsada ya zauna da wanda tsada حيث ينتهي به المجلس باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ko inda wurin zama bihi ya tuke shi sai zauna wannan wuri حدثنا إسماعيل هو أم أبي أويس قال حدثني مالك أن يساق من عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مولى مولى أجيل من أبي آمن أخبره يا ولاني عن أبي وائل أن رسول الله حكيم من رحمة صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس متشاء أبني اشتنوا الإشكي متزاشي والناس متعني معهم سوى دارش إذ أتبال ثلاثة من فلسطين وسمتم أخو وفسكتم أسوى الله مرضو الله نبشكي متلاشي na Madina shi na karanta da sahabbansa sai wasu mutum uku suka fuskanto wannan wurin da suka fuskanto sai suka canza jama'a ba a kabarin na yi kusko sai suka fuskanto da su lahi har suka bar da masu sallallahu alaihi wa sallama wanda sama wani da shi ba za ta yi ya koma wani a dan shi abu wani da Allah ya ce fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama suka tsaya alama da rasulillahi fa waqafa tsaya majalis rasulullahi suka zo har wurin dan manzo sallallahu alaihi wa sallama suka zauna wannan wurin da suka iso wannan wurin ko su suka kuma wurin ya cika fa amma a duk ma amma gudan su fara'a protection fil harka ta da tabi'a sai ya ga cikin halka abin da aka ce taron jama'a na zikiri ko taron jama'a na karatu shi aka ce halka akwai halka ta zikir akwai halka ta zikir lokacin da ya sai ya akwai hili sai ya zauna kenan wannan ma da abu da ta kai har ake da ko wa amara hal amma da ba da su sai yana mu bayan kenan babu man ka'adu man ka'ada kai da yadda da ni da ni to lokacin da wannan ya ba wa amma sai da amma shi kwano ba a da ba da ya biyu ya zahirin mutum wannan ma fara da kuma da ta da ba lokacin da mazan Allah ya kare wajen abin suke kan ta masu hakuri doka ce ta kare abin da shiga da shi ya kan ta shi kuma akwai na mazan a kuma habanta kare da shi a za ku bi hukun kuna sai ba ku labari ko kuna sai gaya hukun ainihin na fari talata a kan wa'anda mutane guda uku idan ka su ma tambayi su kuma gasu kowa na mamaki to nana ga sai ma zama sun shi a shi na malin kina iya karantar da karatu ko ba ta bai shi ba don ya ce alamun da rukun kuna kan ba ku labarin hadin jakar talata ko ala nakar talata a kan wannan mutane guda uku sai suka ce ta ba mu labarin ya mutu Allah sai ya ce wa amma ƙarar amma dai shi dai amma a haɗu kuma ko amma a haɗu kuma amma ɗaya daga cikin fa'a ba ilan lafiya ai a ja'a ila ya dogara ga Allah sa'awa wallahu sai Allah ya saka mishi ina dini ilihi da daidai irin aikin da aikata bi an dammahu ila rahmatihi wa ne Allah ya sanya shi tsaka da shi cikin rahama ta da shi nan ba a fassara da daga saboda ita ce al'ibawa a nuzul inda ayin ta samu ba a ta yi Allah a shi ke nan da ja'i da lafi ya dogara ga Allah ya dogara ga Allah sai Allah ya minta ta mako sai zai dogara da ga Allah sai Allah ya tafi shi cikin rahama ta da daɗi wa amma aharu amma shi kuma kan guda fajar ta halafa mu sai zo na bayan su ya yau ki ko wa amma aharu amma shi kuma kan guda fasa haya sai ji kunya lokacin da ji kunya sai ya kasance ya kira zai yi Shin shi yadda wancan ya fiya ta shi ma shi shi ko ko dai shi kutsa shi shiga cikin jama'a to bai da komo da sai ya kasa tafiya ne ya kasa kuma kutsawa shi fada cikin jama'a har shi ta wani lawa nan ya zauna sai fasa haya sai ji kunya fasa ya ta zauna a yadda na ta rashin mutane ko to ko haya sai ji kunya sai ji kunya sai sai zuba ta inda yake bai tafiya shi ba sannan kuma bai kutsa ba to lokacin da ya wannan sai ya zama mun sai Allah ya saka mai da irin kuma wato sai Allah ya rahanta da shi da ya yi rahama dai wannan ya aika ku ya tsaya shi ba sai wa amal ahlu amma shi kuma guda fa arada shi ke sai bije zai kaura shi sai ki shiga cikin wani taron jama'a din fa arada lafa sai Allah ya saka mai abin da aikata sai Allah ya ci saboda bai shiga cikin rahamar Allah ba ashe ke na bisa ga wannan na sai maluma suka ce wato ashe idan mutum ya tarar da ana wa'azi da ishadi ko ya tarar da makanta ana kayan karwa tana cikin to in yi zai zo da zauna cikin daya to wani abin da ake fara sannan kuma wannan ya nuna ashe ke nan idan ya kasance akwai gaba in ka zo cikin taron jama'a in akwai ya kamata ka masa sai ka yi kusa domin in ka isa kusa za ka yi abin da ba da muke fara su ce da kuma duk da wannan ashe ana da kuke ne kuma ashe in ka tsoro wajen majalisi ba ka samu wurin zama ba ce sai ka da wani in ka tada wani ka ci da shi bayan wannan kuma aka ce ashe kuma in ka san ana iya matsa maka in ka so a boko ta matsa ma a matsa ma ka samu wani shiga ba tare da ka tuta kowa ba kuma ka yi haka nan so kace kuma ana riko daga wannan cewa kai kun an ya kasance in ka san in ka so ana matsa ma to kara magana kullum sai ka zo an matsa ma don wake maka ka shi yau dani zai wata kada shi ke nan dai tawi da hali saboda ni a arada ba a cewa Allah ya kawai ke saboda inda kake da irani juya mutum ta ta mutum ka ji a yana musu sako ta mai wannan shi kake irani to wannan kuma la ya fi wani haƙi la su bani Allah ba zai su ba wata ga alhakin Allah ko kuma ta ga Allah su bani wata Allah ko kuma ta ga wani Allah babu kawai da biyu sallallahu alaihi wasallam rukun balaga wa nan tabi bayan mai bayani akan kawai mu suna cewa rukun balaga da yawa wanda a makarantar an ka girma sakon manzo sallallahu alaihi kasance shi kai wannan sakon da sai inda ga wanda ya biyo shi kai da ka biyo ka ga wannan da ka gaya masa kasance ya yi tsaye wani abin da ka gaya mishi don haka shi ke na iya tsako na masu tsaron zama a daidai kula a duk na musaddar a duk na bishirun ko wa inda a duk na aunin a da aunin a nan da tirina ana ce mishi muhammad an abu da ne a ji bakara da an alihi da gama ne a ji bakara da kan nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abu bakara yace ka ada ala rabiyin shi mato Allah ya zama akan rabuni ne wa an saka insanun bi dani wani mutum wata ya rike raba mata wannan rabuni ko dani au bi zama bi ko kuma ta dani shi wannan mutum Allah shi shi Abu Lahab ne halita ko kuma Abu Bakar ta ko kuma ta dalana masu ruwa ya zai ko kanto akan kone na kuma kone da ya kawo zai shi kuya wanda sun kace galan na sun ce lokacin da shi ya rike da wannan rabuni wanda suka yi su kuma Abdullahi ibn Mubarak da sun ce shi ce ne kuma lokacin manzon Allah shi na hudu ba ina rike da mizani na wannan rafa mata shi wani kuma sun ce a'a Abubakar ta tana saboda riwaya ta zo cewa shi Abubakar ta shi ya rike da mizani na wannan rafa mata duk dai suna da kuwa sun masa an Allah tsara sai manzon Allah ya ce musu ayyumin haza wani yini ne wannan fakatanna mun kai shuka ta da nuna an lafu salitan min bi ibrahim ibrahim وأدام هم متلسباء بشيش على المشي تلسي على يوم النهري بعد أن صلى بشي بعد أن صلى لي بشي قلنا مكتب ولا حتى لنا هذا شيء وأي شهر هذا ولولا أن يولنا فتكنا مكيشو حتى ظننا أنه سيستنميه بغير اسمه هم متلسباء بشيش بعد المشي فقال شيء على يد الدنيا تجب أن تحكي بني قلنا مكتب ولا تحكي لنا قال تشي فإن دماءكم وأموالكم وأراضيكم بينكم حرام وإن دماءكم حقيقة الوقت جنينا وأموالكم تبقى يوشوينكم وأراضيكم تشي إلوكم بينكم كانكم حرام حرامنا tunda wannan kamar ya da shari'a gaba ya tabbata shari'a ne gaba ya tabbata shari'a sun kasance suna zubar da jinin suna kwashi dukiyoyi da yan wasu suna kashe yan wasu amma sun san haramcin sun san haramcin yinin alfa. sun san haramcin wata hajji sun san girma da wani jahiliya don haka sai manzon Allah shi kufa inna amaraku wa inna jama'aku hakika ne nan wa ku da dukiyoyin Ku wa ku da na kun haramun haram na tsakaninku ku mace wani kun haza da kai kun san haramcin yinin gana ku na yau shi ne na harfa ba dai kun san haramci ne ba kun ka san haramci ne haka zubar da jinin ne da cin ɗabi da fashi dubu shi haram ɗani bi sharikun fada cikin wannan wata na shi ne zulhaji yadda kun ka san haramcin watan zulhaji to haka ma zubar da jini da ainihin fashi dukiya da cin ɗabi haram na ta hurmaci sharikun fada ta haramcin wata wannan wata na fi ba da cikin fada cikin wannan garin na cikin wannan baka tabu wannan makka ta ku mai alfarma mai girma da ce kun san haramcin zubar da jini cikin ta kuma kun san haramcin yin kowa da aiki na na a shafin ta to haka wani kun san haramcin haka nan to haka ne haramcin zubar da jini da kwashi dukiyoyi da ke yin mutane ba da wannan shi suka ce ma ya da harakun da zai yi da nan idan ka da tamfar tamfa saboda in ba san haramcin zubar da jini ba sun san haramcin a ah, da ke gyara na arfa in ba su haramcin zubar da jini ba sun san haramcin bulati in ba su haramcin zubar da jini ba sun san haramcin fatan ainihin ɗinin maka ko ba shi na mazo sallallahu alaihi wa sai kwatanta musu abin da gane ganewa shi aka ce musu yaki sai ya yi musu ya yi zubar da jini haramci ne a kan haramcin makka da haramcin ranar arfa da haramcin watan zulhaji yace yuban da shahid a gaiba wanda ya halarta wanda ya ji wannan hutuba din shi ya ma wanda ya ji ba ko kuma wanda ya ji wannan hukunci hukunci duk wanda ya ji hukunci hukunci shari'a shi ya ma wanda ya ji ba hatta an yi balliga man a aw arabu min yakan yi shi ya wanda ya tsananci ya yi shi tsayewa a kai tana iya ma wanda ka iya ma ka ta shi shi ta shi ka ta da shi ka ta da shi ka ta da shi ka ta kayan na shi na ga yawa don haka ga shi kenan da yubar da shahidu al-zaifa wanda bai nan shi ya wanda annan shi irin wanda wata bai wato wannan kenan tunda da Allah ne da yubar da shahidu al-zaifa wannan sun ce wajibi na karantar da ilimi da dukkanin wanda bai da shi sannan kuma wajibin ka na kai bayani ga duk wanda bai gane ba domin shi gane فإن الشاهد فإن الشاهد أتى أن يبدل ما هو أعلم منه فإن الشاهد حقيقة وين حالتها أتى أن يبلغ أو أعلم منه zai yi shi mu wanda shi shi ne da ibadi babu ilimi kabla alqawli wal amal babu ilimi bai mai gane akan ilimi kabla alqawli gabanin zance wal amal da aiki bi qawlihi ta'ala bi ne zance ta'ala da da manzo ake nuna amma nan ana magana da al'umma da sallallahu alaihi wasallam wa adam na kula la ilaha illallah ba a mafi cikin bauta da gaskiya in ba Allah ba ba da a gaske kai wajen Allah ya fara da shi aulul qawli wal amal gabanin tsauri da aiki shi ke nan kaga in shi aka fara gabatar suwa bayan an san abu sannan bayan ka koya sannan ka koyar sannan kuma ka karantar a aiki abin da karantar kai ma ka yi aiki wajen da karantar wata inda an biya tutul anbiya wa inda ulama hakika wata ma an biya anbiya su ne wanda sun hada da annabawa al ulama wa tutul anbiya wa tutul ilma su annabawa sun gafe da sani ko kuma wata tutul ilma su malum ma sun gafe da sani annabawa ma a haɗa hudu wanda ya riski ilimi shi ne gadon annabawa a hada da hajjin watin ya yi riko da rabo cikakki wa ma na talaka ɗariƙan ya ɗarku bihi ilman duk wanda ya shiga wata hanya shi na neman ilimi ilimin nan da addini aka nufi ba ilimi da duniya ba duk wanda shi shiga wata hanya shi na neman ilimi na addini ilimin nan komai ƙaranci ne komai yawa ne da haɗa za mu da ku ɗariƙan ila janna Allah zai hore mishi hanya rana a cewa a aljanna ko kuma ni duniya Allah zai hore mishi ta ayyukan kwarai domin kai shi ga shiga aljanna da Allah da hudu ga ila janna wa qala jalla shirku ko to wannan hadisi a masalaka dalika ya daro fi ilman da halallahu lahu dalikan ila janna rawahu abu dawuda. wa tirmidhi wa ibn hibana wal hakim mutahahan hakimu ne saburi ya inganta da wannan hadisi min hadisi abin da za a daga hadisi na abin da zai daga Allah ba wanda ba Muhammad al-Tinani Muhammad al-Tinani ya ji wannan hadisi shi kuma wannan da wuce wata da shi wanda wanda uku wa tarannun wannan hadisi inda mun gun maluma duk da shi daga nali ne wasu maluma sun ci hadisi watan ayyukan shi da danni dan ne daga nali walakin ya tasawwa ba a kuma ba tashi yana kafuwa da tashi tashin wannan hadisi ya kama da tashi sannan kuma bayan haka nan shi in hadin al-sala da ce wa shahidu hukul qur'ani walakin da ne ta ya a. shi wannan hadisi shi al shawahid wasu hadisai masu shaida wanda suke kafuwa da akwai hadisi wanda aka yi an jami'ar da jami'u shi na cewa asirin ulama wa kai mamad da maruma waɗannan wanda sura biya daga dai cikin inani ne akwai da hawan muhammada wala ya su kuɗi tilafi ba shi kamata bai ingantuwa a biya saboda hawan muhammada kyan shi da hawan amma da kaga wannan ya zama shaidu ga hadisi to bayan wannan kuma wata ta ce wa shahidu akwai shaidu ne fil qur'ani cikin qurani Allah ya cewa wa awrasna thumma awrasna kitaba min tasaqqina min ibadina thumma awrasna kitaba sannan bayan wannan mu fada da littafi da allazi na tsabaina waɗannan da muka zaba mai ibada na daga cikin bayan sai dai shi in hadin ne shi a dalil amkur ka samu hujja da wannan hadisi wa mana ta ba ta hudu sai da mutum babi a dalil amkurja da dace wannan hadisi sai da babi annal ulama'a annal warisa qa'imun maqaman mawlud annal warisa sune ulama'a qa'imun ko wanda sai ya tsaya maqaman mawlud matsayi wanda ya gada a shi ke nan wanda hukumu gobi ma amma a gobi wanda hukumu za a ba shi hukunci ne shi ma amma a gobi ne dukkan inda tsaya mata ya a shi ke nan a kula ma'aurin sunan ya ko to a shi ke nan sai a ba su hukuncin wa sai a ba su hukuncin annabawa shi ma tsaro ga abin da annabawa suka tsaya a kai to wannan hadisi malum masu ce shi na da lamu a saboda isnadi ne akwai rikici ne saboda shi tunidi da zai zama an ya yi tunan hadisi daga mahamudun ne hidashi shi kuma mahamudun hidashi ya yi tunan hadisi daga muhammadun ne zai alwazi shi kuma ta hadisi wani hadisi daga asimun rijali shi kuma asimun rijali ya yi tunan hadisi daga kaisun da ya yi tunan hadisi ya yi tunan hadisi an adab da zai da zai zama an ala an da wa rasulullah ya ɗiƙa zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ala ما سلك الأجيب أن يتألو فيه ممن تحل الله ولم تحل من حجة النفس وأن الآدم لم تستمر له أرعى آه، آه، وأن الملائكة لن تلأ أجانا حتى حارجا عن الآدم الحديد حقيقة ملائكة سنة تستبدأ الحكاس سنة لبدأ الحكاس تستبدأ رجاء عن الآدم الحديد ومن يدى من الحديد وأن الجمع ملائكة سوحة من الجمع الحديد جاء ya fi duka kamar ainihin suna annabi gare shi wa an da al'adama da ya daga to da kuma fi samawa da wanda rasi hakika su wasan duk mai neman ilimi da daga to da kuma fi samawa da wanda rasi hakika wanda a cikin sammai da kasai suna roƙon mai Allah gafara a kan jikarar a cikin ruwa kuma abin a na malami alal ayi a mai ibada ka fada da al'amari da ya lata da bare ala ra'ayi kwani yanzu shi ko wata in ya kai daren sha hudu wanda ke da haske wanda ta yi shi ko wata in kai sha hudu a tsakanin da taurari to shi a yi ko malami mai aiki da sani ne da ainihin wanda ya kasance mai ibada ne amma ba malami ba ne wa annal ulama hakika maluma wa rasul anbiya su ne magada annabawa wa inna anbiya hakika annabawa lam ba su gadar ba wala a ilima su dai annabawa inda a hada duk wanda ya riko a هكذا روينا هكذا روينا حتى ممكن دون an da an dawo da an ka an dawo da an ka an da yake to wahala a shi amani ne in mun ka diba sai ina da mu hakaranta ayatul mu'min raja'in ayatul mu'min raja'in an ayatul kathir ayatul mu'min raja'in an ayatul kathir amma nan ga ayatul mu'min raja'in an dawo da jamilin an kathir da kai kuma an kathir suna can an ayatul kathir na kuma an kathir da kai kuma nan da wata ayatul mu'min raja'in an dawo da jamilin an kathir da kai shi kuma can ayatul mu'min raja'in an kathir da kathir sa'adu da zari an ji wannan ko to shi na ainihin da ce da a cikin isnadi wanda ba wani masu wanda kuma sun fice ko sai dai shi in ba zubar da anamari ya ce a adamu da ya jikan shi na cikin nufin sai dai zara kuma ya ce a adamu da rijali ne da jikan ba na ta shi na sannan ce kuma wadawu don da jami'in wadawu don da jami'in ne da su a fa'ishi a shi ba su rami ta ga daular da ya shiga da an haka wuce ya ce shi ma shi ma yana shi masu rumi ya ce wa haka za ka fi nuna haka da ba ka fi nuna shi a cikin da babu to duk da haka da sai ma ruma sun ka ce ba ga hadisi sun ka ce to ashe dai shi ina ne da wannan hadisin ba ta daga dalika eh, ne da lokacin yi ima ta halar lafa da ko dalika ne da jannati wa annal mala'ikata da ta da kiro wa annal mala'ikata da ta da'u ajal hata har da an dalibin hadisi da dalibin ilmi to wannan hadisi da aka da ta kashe ne maruma sun ce shi na da magana kwarai da gaske amma daga dai da hushewa ne shi na da nu ya ta kawo da ha wanda ya kasance zai kafa su don haka shi a wannan yana jira ta a ya kawo hujja da qur'ani shi ka hujja da qur'ani domin shi kazo ta hadisi don haka sai ce wadan ya aida wannan ta ta sun mu ba ta da kalani ba bai kawo wannan hujja cewa sannan mun ka gada da littafin mu ga bayan mu wanda mun ka zaba a cikin nan suwa na abbayi wanda an ka zaba suna da ulama ko a cikin nan ka ga maluma da ba na da don haka a cikin nan ka ga hadisi dina al-ulama wa tul anbiya'i to yana zama hujja ana hujja da shi tare da shi a da mu saboda ni ya samu wasu hadisai masu yawa sun so sun ɗauke shi sun zama shaidu gare shi kuma da shi ne ga za a yi al-Qur'ani wannan ta ga maluma fa watan su maluma suna da alama haƙƙi alƙaluma masu mutuntiya yanzu na ku aka yi ba amma tare da hadisin da sun kuma duk da shi ba dole ba don kace amma ta da ka'ida da an saba da ita ta hadisi shi na da illa dan yi kasance ya samu kasar da dole to shi a dashi ga zama da shi koma ni shi koma hasan da gani ba sahihun ba hasan da jani ba a shi kenan ka ga hadisin da ne da ta ya sa daga zama da iko ya koma ni ya koma su da gari to shi na wannan sai wa qala jalla dhikruhu Allah wa dhikru shi yana cewa inna ma ya hasha Allah ni ibadul ulama inna ma ya hasha Allah ni ibadul ulama inna ma tana gwada hasan hakika malum masu kaɗai ke jin tsoron Allah da cikin bayan Allah duk bayan Allah da gaba ɗaya ba mai jin tsoron ba malami ba to ya za mu yi wannan aya shi na sai in yana ce al'ulama wa salatan maluma guda uku ne alimun billahi wa alimun bil wa alimun billahi wa laysa alimun alimin wa alimun bil wa laysa alimun alimin ya ce a rawar na farko alimun billahi wa alimun bil yake ka hamadun talabata dan ka talabata an ce da abin a ce muhammadu gobe allah zai an kula da ku bai ku ya tsara ko shi aiki mun da kan duniya aikin ibada da shikawa allah da an ce hamadu gobe da aka mutuwa da zai ƙara ko shi ba shi don haka ma cikin masallaci shi na sallah dan kullun shi ibada ce to shi ne wannan alimin billahi wa alimin bil ilmi malami na ya san Allah sannan kuma malami na ya sani ya san Allah ya sani ni wa alimun billahi wa laysa bi alim bi sannan abu wanda kasance alimun billahi ya san Allah wa laysa bi alim bi amma kun ba malami bane ba shi irin dole masu ibada za ka samu sun gashi ne kokarin ibada ne sosai sosai amma kuma bai yi da yake ga abin hajjaji al'adi da abin hajjaji al'adi wani mai ibada ne so sai ana shi amma hajja amma shi kuma mai yi bane kaga wannan alimun da zai ko wanda da da alimin da yake sannan yace abu kuma alimun da ne wanda da alimin da zai abu da yake ce alimun da yake ya san ilimi wanda yake da alimin da zai amma fa bai san Allah ba yace ka fulani mu tsani dan kowa ne da malamin shi ya faɗi kolin na amma ni bai ya faɗi shi ba ba ga ta mu gamta dan ke yau da ku to da in ka kiba muna da muna da bangare ko a shekke na kaga inda ma ya hashin za a ni ibadin ruwa mako, inda ma ya hashin za a ni ibadin ruwa ma ashe jahili in mai ibada ne ma ne alimu billahi wajen da alimu ne ko a shekke na kaga malami matali in bai aiki da ne jahili na to saboda da da alimin da lai a cikin na ta ga inda ma ya hashe Allah ne ibadu da kula ma'u hakika malum masu kadai an masu jin tsoron Allah da cikin bayi ne don haka ne ke na kare hankalin mutum ce malam da Allah da ko malam da Allah ya son kaza haba malam sai ki ai ba malami ne ke ma to ai malami ne saboda kima kake yin fita da kai alama ta yi kake gani ne da kake shi malam a cikin na kare misali malam. don haka da shi kenan yanzu muna da shi ko cikin masu ko da ya yi ba a cikin cikin wani magana da wannan ba kuci wakara sannan kuma tambayi Allah ne wa ma ya ajiru ha illa alimu ba wanda ke fahimtar wannan illa alimu ba ma wa ma ya ajiru ha waɗannan bayanuka wanda Allah ka yi da misalai wanda Allah ka bugawa cikin alƙur'ani wa ma ya ajiru ha babu wanda ke gane su illal alimin sai malumma masu aiki da ne in ba ka aiki da ne ka ba za ka gane bisa da Allah ya buga wasu alƙur'ani dan wasaru sannan kuma ana ta suka ce law kunna zama qauna aqilu ma kunna ma kunna fi ahadisi law kunna nazmu da mun kasance muna ji sama amanya yi wa ya irin wasan jin wanda ta fahimta kuma da tsala da jiya abu da ake ko kuma da amura da hankali al'alaman human being irin hankali na da rarrabewa ba irin wanda ya kasance zai bambanta abin da ke amfani shi ba da abin da ke tuta shi sannan kuma kullum ana kira ne zo ga abin da ke amfanin ka shi na a tare nisan ci abin da ke kuta maka shi na a tare to ta wannan fahimu malaya ɗin fahimu malaya bane sannan shi aka ce masama'a man la ya famu ba sam'a man ya in ya kasance jin ka ba za ka tsare gaskiya ba ka fahimci gaskiya ga yake da to ga alamarin da farcin ka in ya kasance fahimtar ka ba za ka fahimci gaskiya ga yake da ba ga alama fahimtar da ba fahimtar ka tsara وقال حديث من الذين يعلمون والذين لا يعلمون sannan kuma Allah shi cewa هل يستوي الذين يعلمون لو كنا نسمع أو نعقل لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السبيل لو كنا نسمع da mun kasance muna ji irin jin wanda ya kasance ke fahimta da da abin da ya fahimta abu ko kuma kasance muna tantance al'amura muna fahimta su fahimta mai rarrabe mai rarrabe a tsakanin abin da ke amfani abin da bai amfani ma kunna fi ashabiki da ba mu ga muna cikin yan wuta ba ashe kenan in ka diba san umar ki yi wa yarham ko wa aqalu man yumayyizu ashe wa hadhihi ni da ahli wannan ta ce ta ahli sai sun ce ma kunna fi ashabiki da ba mu ga cikin yan wuta ba ashe kenan da mu fahimci abinda Allah ke nufi mu aikata abin da Allah yi akan mu sai mu shi ba za mu shiga wuta ba je ka shiga wuta ba su da fahimta irin fahimtar malumma ba su da hankali irin hankalin malumma don haka da ake nan kaga wa na al'ulama ko wani sun an biya sannan kuma sokiyar a sai hanyar waje ne su malumma su an masu aiki sun su wanda ka aiki sun shi a da wannan wanda ka aiki sun ne biya shi ba cikin wannan dan wa qala Allah shi na cewa hal ya alamu ya'lamuna wal ladina la alamu shin waɗanda na sani suna aiki da sanin su suna da wanda ya kasance sun sani ba su aiki sanin su ko ko shin wai masu sani suna da yadda jahilai a da ilimi da jahilci suna da bambanci don haka da malamin jahilci suna da bambanci wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi na cewa ban yarda Allah bi khairan duk wanda Allah ya nufa da alheri duka kyau da dini zai sanya mishi fahimta ga addini ban yarda Allah bi khairan ko duk wanda Allah ya nufa da alheri zai ya mishi fahimta amma fahimta ta addini jefa uku ta dini hairu mai ta kawai da dini fahimta addini ta yi fahimta da dini yadda za ka samu mutum malamin lokaci amma ba yanki addini ba za ka samu mutum malamin malamin fito ne amma kuma tare da haka nan bai aiki da abin da ya kanta shi fito za ka samu mutum malamin hadisi ne amma kuma bai aiki da abin da ya kanta shi hadisi ne za ka samu kun malamin da shine alqur'ani in ya samu alqur'ani ra ra ra rakam rakam rakam rakam amma fa bai aiki da abin da kan shi kenan kaga man yuridullahu bihi khairan fa yuhdihi duk wanda Allah ya mahada alheri zai sanya rashin fahimta fahimta ta addini ya fahimta addini shi ne fahimta a da Allah ya umarta ka aikata ne dan ta abin da Allah ya sani za ka yi shi man yuridullahu bihi khairan yuhdihi da to ya ce mafi duhu malama suka ce abin da ake cewa fiqhu alfahamu fahimta wasu kuma suka ce abin da ake cewa fiqhu lugatan fahamu garin da mutakallim bin kalami fahimto wani kuma mai magana cikin magana shi ka gane ni mai magana ta nuhi cikin magana shi shi aka ce wa fiqhu wannan lugatan kenan idan sun ce ku ga ka'ida abin da ake cewa fiqhu watan al-ilmu watan tani da ahkam shafi da hukunce hukunce shari'a ko da ya kasance da abin cikowa idan an zo bincike a gano abin da bincike ba kuwa a tafi da shi a zube ma shi ke fili ka gani wannan shi aka ke fito sannan hukumce hukumce wanda an ka binciko na shari'a kuma na aiki ba na ainihin kauli ba ayyuka al'amaliya binciken ayyuka al'amaliya da aikin nan amalin lisani ne aikin nan ko amalin jawabi ne kenan ka ga ya hidda ya hidda amalin ƙarfi amalin ita ne wanda ba a cin shi shi wannan abin da aka ce mishi aqida aka ce mishi shi ilmi aka ce mishi ba ya ne duk wannan ilmin na ko kuma ma'aifa aka ce mishi ba ya kula ya ba na wata ala to shi ne kuma min da zama biya hera duk wanda Allah ya bada alheri yukan tuka dini wa inna ma ilmu bi ta'allum wa inna ma ilmu haqiqa ilmi bi ta'allumi da da karanta wa inna ma ilmu haqiqa ilmi bi ta'allumi ka karanto ka koya ka iya kuma ka karanta kuma ka yi aiki da abin da ah, ya ce wai kamar wani ƙarin teku wadana abu dare abu shi yana cewa lau da akan asan kama ala ya kuma hada takobi ala hadi akan wannan wa a share ila kafa ya nuna wayan shi yace lawa da to hasan sama ala hadi da kun wata kobi mai kaifi kun ala ala hadi akan wannan ya nuna wayan shi sun wata annan da nan su anni an kudu sare su sallallahu alaihi wasallam ne sun san da su da jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar an alayya da bayan ku zata da tsara gare ni za a fasa haji wallahi zan fahimta wannan ya faru ga Abu Dawud lokacin da ta samu matsala a kayan da ma'awiya da zai Allah ma'awiya da sham sai sai ya karanta Allah zai ne kan dole da haɓar ta da dolari kun sai shi wannan ayat karanta Allah ne kan Allah ne kan dole da haɓar ta da dolari kun ha ba za ta ciyar da ita ba ya kan dole da haɓa sai sai shi ma'awiya ce da da ya yi ahalin kitabi wannan ayat ta da ahalin kitabi suna aka miki da Allah zai ne kana duniya ta haɓa wanda tsada wala wala ki ko wannan shi a ra'ayin ma'awiya da Allah ba shi kuma ma'awiya da bayan shi a'a wannan aya na da nafi na wani ya da ta bayyana ta ta bayyana a shi ke nan kaga in an ka duka da wannan kauli Allah zai ne kana duniya ta haɓa wala tsada wala ki ko na ha ko naira 20 gare ka sun kashe ta ta ta mun ba sai ba ta zan kan ka ajiye ka sai da ta ba al-infaqu irad al-qalb ake yana wannan ko to sai wannan ta kaddama ta faru tsakanin shi Abu Dala al da Muawiya lokacin ainihin a Usman Affan shi halifa sai suka turo da shi da Abu Dala al-Rufai shi Muawiya kawo ala Abu Dala al ce kaji abin da faru tsakanin da kuma cikin jama'a shi ta da kuma ta sai shi tuwa a fara da ta abu da ke fashi ne ko haka mazo aka gaya to wannan ta kada ba ta faru sai shi abu da ke fashi ne ba kanta ba sai bar wani sai koma daga kawai mutum na ya zama ne bar ma shi ba shi to shi na yanzu sai tashi sai ya tafi wajen ya tafi hajji shi na wurin hajji sai aka ci gaba da mai tambayoyi sai ne tsaye yana ba da jawabi akan tambayoyi akan ne ana mai tambaya tana ba da jawabi ana mai tambaya akan abin da manzo Allah shi ba da jawabi sai mutum ya gaggace shi ah, a abubuwan da kuma ka kuma ma'azi ba ana ma'azi ba to shi ta ce kama ala hadi da kun ɗauka takobi ko adamin nan da wayan ganawa wa nisan wata kalma an ka tambaye ne kalma wanda manzon Allah ya faɗa yace wallahi in san ka ne aka ta ku bina wa wallahi da ku bina kada aka ne wato wannan ma ruwa sun shi aka ce ma al ahad bil ashad fil amr bil ma'ruf wa na'il munkar wa tabiqu ya tsalani ka yi riko mai tsauri akan iyar da sakonin manzo sallallahu alaihi wasallama ko da ku ka san abin da yake da rayuwarka ko da abin da yake mun fata shi da zai ta za gasa a shi ka to kada ka kada ka duro mu gaskiya ko da abin da gaskiya duk dai abin ya kasance a ne ka tsaya bayanin a kada ka yi tsoron zargi mai zargi ko kuma tutarwa mai tutarwa kada ka yi tsoron wannan ka tsaya ka wani gaskiya to duka da wannan abubuwa ne an tsare amma ma zama sun ci in ana dibin wani abu wanda ya kasance maslaha ce diniya rashin faɗin gaskiya da wasu da ya kamata su yi saboda gudun motsa da tana wadda za ka kai ga gara a faɗi gaskiya nan ba da faɗin ko kuma ya kasance idan da motsuwa shi kasance ta yi ƙarfi a kan gaskiya nan da aka fuska sai ma rufa su cikin yin kuma an kama su wajen gaskiya wannan kuma ta ce ma yan matsala ba ta da maslaha jiniya ba ta da duniya wuya wannan ma ta bayan ce ko da ko mun Allah ya kuma magana in dai ka tabbatar da babu masu cikin ta to kai ka faɗa sai ka kawo bakin ka Ko. wa qala na abad Abdullahi ibn Abbas shi na cewa yana wa dan kunu rabbaniyina ko kasance rabbaniyina da aka ce ma rabbaniyu abinda maluma suka ce wanda aka ce ma malami wala yuqabilu al-alimi ar-rabbani ba sa a ce ma malami rabbani ba illa an yakuna aliman muta'alliman alilan illa an yakuna sai da kasance aliman malam muta'allima bai karantarwa amira mai aiki sani shi shi za ce mara bani don haka ba zamin a basa yake kuno rabani yana abinda Allah ka bayyana ga ko da kasance masu abinda aka ce wanda ya kasance lokacin da shi cikin kushi ba zai ta hayyacin shi ba kushin shi ba zai sa shi fato sai magana wanda ya kasance idan ya kushe daga kushe daga ta yi tafi ya kan fadisa su aka ce ma ulama ku kasance kuma ku fuqaha ko nura baniyina ku kasance ulama fuqaha ku maluma ulama fuqaha ulama man yuridullahu bihi khairan yukaththiru fi dini to sai riwaya kunu rabbaniyuna ku kasance rabbaniyina ko kama wanda kasance masana shari'a ne abinda aka ce mu hakimun wanda ya kasance yana aiki da shi aka ce mu hakim in ba a aiki sanin ka ba aka ce ba a ce maka hakim zai wani tsaro ana cewa kuma azabaniyu allah da yura bin na da bin da bin da kawai kibari yu wasu maluma masu ce ana cewa kuma azabaniyu allah da yura bin nasa wanda ke tarbiyyar mutane da gane jini da ƙananan ilmuka wata suke ba cikin haƙin nuni ba zai karantar da mutane da abin da aka jiki ba watan zai fara da ainihin makasin kamar wasa'in idan aka zo wajen karantarwa sai a fara da makasin wasa'in makasin a wasa'in za a fara da wasa'in da ta kai ga makasin abin da aka ce mawasila wajen karantarwa sai an fara da karantar da arwala da wankan janaba da taimama dan sai an wasu mana da aka sani sallah to wannan shi aka ce ma ainihin mu'asiru da wasa'il ko kuma a'a zai fara karantar da alfuru ainihin ƙananan ilmumuka da bayan usul sai a fara da furu'a ya ƙara da furu'a da za a kuma ga usulu wasu kuma ba suka ce a abin da aka miki istigarar ilmin kawai kibari a fara da rikiyatu kamar kulliya sai a fara da abu fara da jiki wanda ya kasance an kasa shi gida gida gida gida gida gida game da suka malumma sun wa ainihin ibada ne a ce alwala suna da farloli suna da sunoni suna da sahabai to kaga in ka ci da aka ce alwala fa yalla shi wannan kulli kenan ko wannan ilimi na kulli amma da aka ce maka alwala dan to akwai niyya cikin alwala farilla ce akwai ainihin wancan fuska farilla ne akwai wancan hannuwa zuwa ga wajen kuɗi farilla ne akwai shi a hatsari farilla ne akwai shi a farilla ne to wannan shi aka ce ma ainihin jiziyar kamar kuliyar ya yi ake maka alwudu wani rawala wani ta wannan kuliyi ba da zai bane da sai ma lupa sun kace wanda aka ce ma arrabani man yura binna da tigayen duloni wanda ke tarbiyyar mutane da kankanan irin hukka kawai da bayan gidi bayan manya sani alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah na'am wanke hannuwa zuwa hukun jibrila wanke hannuwa zuwa hukun jibrila kuma a zuwa yana nufa البيان لا يجوز تأهيله أو هذا bayani ba shi kamata a yi ne daga lokacin bukata don haka yanzu tambaya ta ta Eh. yana tambaya a kan cewa wa inda zuba zuwa makaranta a in ka samu kasa ba ka zuwa makaranta ka soki ne cikin kasa to kana da rangwami saboda idan ka cimma inda ka tambaya ba za ka tambaya shi kasa ba ko da yawa zai fara bayani inda ya fara bayan shi da kai duk bayanan da ya yi kana da tambayar da haka sun fi wanda ya kasance ba shi da bayan da ya yi ba don haka shi ke nisa da in ka zo kun malami kuma ne ya bayani ya kare sai ka ci na ta in ya kare sai ka ci na ta dafa don haka wannan dai shi a ilimi manzo sallallahu alaihi wa sallama haka ya karanta haka kuma haɓe su karantar haka yi su haka ta haka ta ya kama har zuwa gare mu karatu ba da kasa aka samu ne ba ana samun karatu da karatu ana gama da shiga karatu shi kasance matsar da abuwa shi inda ne kawai abin da ka sani na kawai da aka rasuwa ta ko ko ka koya ka iya ka fara iyawa to wannan babu komai ne ka ce ka saurari ka sai da ƙara ƙara gogewa da abin da kake shi ka sani Eh. ya samu zobe da yake sawa shi ma shi zobe damar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka samu gobe da aka sawa da hannu ka rubuta Muhammadu Rasulullah saboda mai ai mun cewa ko kuma ka suna cewa in kana da gobe idan ka zo ya ce idan ka bi ismu laiko in ka biha ismu laiko idan ka da mu ila juna ka kai shi zuwa ga dama wannan ga mashi na daji ke in kuma gida na sai ka ɗaya zo da bisa shi a cikin sai ka bisa shi yawa sai na tambaya da ba cikin karatu ba wani sassan zumunta da ake magana sai ta mace ta aure ya za ta yi ya san zumunta za ta kasance mace aure yadda za ta sadar da zumunta tana da mijin sai ta tambaye shi tana son shi kai ta gida kaza inda ta kuwanta wanci wanda ke ya san zumunta sai ya zo shi kai ta koshi hada ta da ɗan rakiya kamar da an saba a nan ka sai ya hada mace da ɗan rakiya wanda ya kasance a mintacce ne shi zo har wannan gidan idan an haƙa da kuma sai kuma sai gida shi ne tare da ta ta wace. na. Alam bayan da an ga bayanin cewa akwai malamai kashe ne. Eh. An ka bayanin cewa akwai wanda yake masani na da Allah eh. wanda ya zama masani da shi ba. Eh. Shi malam kamar titi shi ba ka mai kuku wanda ya san wani abu. To, ɗan aka ce shi da wannan kun koyi da jini da wanda bai san kunya da ibada ya ga yadda ibada ko to amma da ta ga ai yanzu kuwa ne kuwa ne kan ba. da eh? ta samu mutum shi na zuwa makaranta amma kuwa ne bai kan ba. ko to ka ka shi ka tiba wannan alimu na lillahi to zai ga alimu ne tun da bai zauna na shi karanta shi ko aka ce wani ko ko ta zuwa da yawa ko kuma in ka tiba bane wasu mutane za ka samu sun mutum ya tafi ba shi amma haɓar da ilimi mai zurfi wanda shi ya zama shigar da yau na na eh eh mun bai zuwa ba نعم نعم bayan da shari'a bayan komai wannan da shari'a ba kyauta a babu da aka bashi ba in an ka baka sadaka ko da da doki aka ba ka tafi jihadi wurin yaki ka fara ka dawo ka doki wannan ba dole da aka ba kuɗi da hajji ba ba dole da aka ba ba an ce ma hajji ya waje ba gare ka in kana da iko iko sun ka ce a zahar wa guzuri da abin hawa in kana da guzuri kana da abin hawa hajji ya zuba gare ka amma ya an ka ba kujera hajji kyauta ko kada ka ba dole na ka ba in ka kai ba a gaji ka kan kasar kujera hajji ka ci zuwa hajji. Ya. A. na wasu na ganin suna na wasu na ganin cewa ba a Allah mutum ya kasance wasu su ga cewa in dai ba ka san Allah sama to ba ka san Allah wasu suna ganin cewa kuma wayar da cewa ba a Allah mutum ko su in ba haka na in ba haka ka fahimta to ba ka san Allah a wannan yi jawabin da ya wuya a hali a cikin ba mu da lokaci ne ya ta amma dai za mu mafi da tsoron Allah ya sani Allah ya ɗan guda ne tsoron Allah ya sani Allah ya ɗan da ne don haka duk wanda aka ci ya san Allah to mai tsoron shi ne saboda wanda ya shi Allah ba zai ji tsoron shi ba an kiyaye da wannan da tsoron Allah ya sani Allah ya ɗan da ne amma wannan tambaya ta fara ma'anar ta bai ba ta zuwa ba Thank you.